الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سادوا أودنا رانا البركة يوم جمعة بيو قوة ذو الحجة shekara ta biyar bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da da shida ga watan tara shekara ta hudu miladiya ina cikin littafi na ahkamul jana'iz na babban malami Muhammad din Albani rahimahullahu muna babi na sha ɗaya ko matsala ta sha ɗaya yi mamaci wato likafani. wannan mas'ala mu yi bayani akan cewa yi ma mamace likkafani wajibi ne sa'annan <clears throat> ana son shi likkafanin ko kudin likkafanin ya kasance daga cikin kudin mamaci sa'annan ana so shi likkafanin ya zama yana da girma da faɗi da duhu wanda zai rufe dukkan jikin mamacin sai kuma idan har <clears throat> wato likkafanin ba zai iya rufe jikinsa gaba daya ba to sai ya rufo daga kai a inda ya rage sai a sa ganye ko wani abin da ya kama da shi matsala ta gaba shine idan har likkafanin ya yi karanci sai a raba ma mutane biyu uku likkafanin mutum ɗaya wanda za a rufe su sai kuma wato shi mamaci idan ya mutu a yaƙi to ba a shirya masa kayan da ya sa sai kuma ya halatta yi ma mutum mamaci wato likkafani ɗaya kimana gaba ɗaya likafani ɗaya da zai rufe shi ya halatta yi masa biyu geuto da kuma mayafi bimana zane da mayafi ya halatta kuma a yi masa uku da na ɗaurawa da na yafawa da kuma na gaba ɗaya wa kan wannan matsala muka tsaya sai matsala ta gaba da za mu tashi idan mutumin da yake mamacin yana cikin ihrami da aikin hajji ne shine matsalar da za mu tashi matsala ta arba'in wal muhrimu yukaffanu fi saubaihi allazaini mata ma. wato wanda yake ihrami da aikin hajji yana cikin wato ya yi ihrami daga miƙaci zuwa makka misali kafin ya je ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi aski sai Allah ya kawo ajalinsa ya rasu ko kuma ya yi ihrami ranar tara ga wata kafin goma ga wata a yi ta halluli a sugura da zai cire wa'annan kayan sayar da su a cikin wa'annan kayakin da ya sa su wannan haramai guda biyu to sai a rufe shi fihi ma a wa'annan tufafin guda biyu ba za a gara masa na uku ba shi sai rufe shi a cikin tufafinsa guda biyu da ya sa kawai shi kenan wannan me dalili a haka hadisin da abdullahi bin abbas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladhi wa qasadhu naqatuhu al-naqa wanda yake cikin ihrami a ranar arfa da dabban saraguminsa ta taka shi daga nan ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi kaffinuhu fi thawbayhi ku rufe shi da wannan tufafin da ya sa na ihrami wannan me ake kiransu burguna ko mene da Hausa eh gyauto ko shi ma hiram kiran su da hausa na wanda ake sawa guda biyu farare to a kansu za a binne shi allazaini ahrama fihi ma wanda ya ihrami da su ba a cire su ba a kuma ƙara wani a kansu idan wanda ya rasu mai ihrami ne wannan hadisi ya gabata a mas'ala fasali na uku fagara dal shafi na goma sha biyu zuwa na goma sha uku imamu nisa'i imamun nasa'i da kuma tabarani su su rawaito wannan hadisi a matsala ta gaba wa yustahabbu fil kafani umurun mai littafi ke faɗi an so shi likkafanin a likkafanin a samu su al'amura masu zuwa a likkafanin na farko al'awalu al ana so likkafanin mustahabbi ne ba wajibi ba ne ya zama fari amma za a yi kowace irin kala ya halatta sai dai in aka tattara kalolin aka tambaya wane ne wani ne ya fi sai ce to fari shi ya fi kama wanda misali ran juma'a wani irin kaya ya kamata mutum ya sa wanda ya fi abin da ya fi mutum ya sa shi ne fari amma ya sa kowane kaya fa ba wani abu to haka ma shi ma wajen likafani an so shi ya sa sai ce wa yustahabbu fil kafani ya ah, mustahabbi ne a likafanin al'amuran nan masu zuwa sai ka fara da na kasancewansa fari liqaulihi sallallahu alaihi wasallama ilbisu min thiyabikum bayda fa innaha khairu thiyabikum wa khaffinu fiha mautakum kusa min thiyabikum wato umurni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sigan umurni kusa farare daga cikin kayan da kuke sawa fa inna khairu thiyabikum domin shine mafificin tufafinku wa khaffinu fiha mautakum kuma ku rufe matattunku da fararen kaya kaga dalilin da ya sa littafi bai ce wajibi bane an fara da sawa na yau da kullum muka ce likafani wajibi ne ya zama fari kenan sawa ma wajibi ne kullum ya zama fari saboda an fara ma daga maganan ilbisu min thiyabikum albiba ku dinga sawa farare daga cikin kayan sawa ba wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman tiya annabi ma yana sa fari yana sa baki yana sa kala kaloli daban-daban to kenan wannan zai nuna mana ba wajibi bane a sama mamaci wato farin alikafani kamar yadda mai rai ba wajibi bane ya sa fararen kaya kullu ya zama shine rayuwarsa fararen kaya an gane saboda wannan hadisi guda ɗaya ne ya zo da ni sigan umurni amma kuma umurni ba wajibi ba ne shi annabi ma ya sa kaya kayaki da yawa to wannan yana da cikin dalilai da suka zo da ni hadisai da yake zuwa da ko kalman da annabi zai faɗi da sigan umurni amma kuma wannan umurnin ba za a ɗauke shi a wajibi saboda ƙara'in da dalilai masu yawa cikin dalilan sabbai da yawa sun sa farare ba kaya ba kaya ba farare ba annabi shi kansa ya sa kaloli daban-daban daban-daban sai dai an fi so in mutum zai yi kamar ranakun juma'a din ya sa fari likafani ya zama fari wannan abu dawuda da imamu tirmizi da ibn maja da baihaqi da ahmad su rawaito wannan hadisi daga abdullahi bin abbasin imam Hakimi ke faɗi hadisi ne ingantacce akan sharɗin imam muslim imam zahabi ya ce haka ne kuma imam nasiruddin albani shi ma ce haka kamar yadda suka faɗa ɗin wannan shine matsala ta gaba ثاني زامج وسند قلت إن جمع للتافي وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في, في فتح mai littafi ke faɗi hadisin ingantacce ne kamar yadda imam hakim ya faɗa da zahabi da kuma Ibinu hajar hadisin ingantacce ne abu na biyu da ake so likafani ya zama kaunuhu salatata aswabin an so ya zama guda uku likafanin da za a yi wa mutum ya zama tufa guda daban-daban guda uku shine aka fi so amma in an yi kasa da uku biyu yayi in an yi daya yayi amma an fi so ya zama uku لحديث عائشة رضي الله عنها قالت inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin daga hadisin Aisha take faɗi annabi sallallahu an masa likkafani da tufafi guda uku yamaniyatin wanda aka yi su aka saka su a Yaman suhuliya kuma farare ne gaba ɗayansu ba gaure da wani kala daban shine ma'anan suhuliya min kursufin kuma na auduga wato ba wani abu daban aka yi shi ba wanda aka yi shi fari da auduga wanda kamar wanda muke amfani da shi a yanzu ko na auduga ne ai kuma fari to haka shine ma'anan kursufin din nan laysa fiha qamisun babu riga irin wannan da ake dunkawa din nan babu shi wala imamatun babu rawani udurija fiha idirajan nan aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallama lullubewa da wayannan tufafi guda uku ma'ana aka geuto shine izar daga nan wanda ake daurawa daga nan zuwa gasa daga nan sai rida wanda ake sawa a sama daga nan sai lifafa wanda ake yi gaba daya ta rufe jikin shine ake bukata kawai a likkafani duk wani riga kawai da dafa irin na road safety din nan a sama mutum wanda za ka ga nan da nan haka ake yi sai a zo da hula a zo da rawani duka wannan bai inganta daga hadisai masu wannan ingantattu ba yasa malamai suka ce ba a so a yi wayannan abubuwa din sunna shine a yi guda uku din kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar da wannan hadisi imam abu jarud akhrajahu sitta mutane malamai guda shi da su suka rawaito hadisi a malaman hadisi suka ce akhrajahu sitta ana nufin imam buhari imam muslim abu dauda tirmizi Ibinu maja imam an-nasa'i sune ma'anan as-sitta wanda kamar Ibinu hajar ya faɗa a cikin littafinsa sablugul marami a farko haka nan ibn al-jarud ma ya ruwaito hadisi baihaqi ma ya ruwaito hadisi ga cikin littafinsa da imam ahmad littafi ke faɗi wa hiya sarihatu dalalati wannan hadisi a bayyane ke nuni ala annal al ba lam takun muzarraratan wato ba yi masu ba dunka su ba wanda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dunki a ciki kawai yadda aka kawo su zannuwa ne guda biyu inda a wannan nan da na sama sai kuma babban shi kenan wannan wala kumsana kuma ba a yi shi a shakali irin kala irin na riga ba ba riga aka yi shi ba wal hadisu waridu fiha munkarun ce hadisi da yazo ya nuna cewa a yi shi kamar riga a dunke ce hadisi ne munkar wanda ba a amfani da shi wanda ya tabbata shine wannan da malamai guda shi da suka ruwaito gaba daya duk littafi ke kama bayyantuhu fi dha'ifa kamar yadda na bayani a littafi na al hadisu ba'ifa wal mawdu'a Ah, ya bayani hadisi na dubu biyar da dari tara da tara a yi bayani uku da uku so ake so لكفني ah, ah, ya zama أن يكون ahaduha ثوب hibratin daga cikin tufafin in za a iya samu guda uku dinnan ɗaya daga ciki yana so ya zama mai zane zane mai layi shine tauba hibratin mana aka samu farare guda biyu ɗaya sai zama yana da ɗan surki da wani dan abu daban an so ba wai dole bane ne haka uh, iza ta yassara in haka din zai yi qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ke faɗi iza tufiya ahadukum idan ku ya rasu fawaje da shay'an ya kasance yana da yalwa da zai iya samu to falyakun fi fi hibratin a samu a cikin tufa wata tufa wanda take da zane zane mai layi a yi masa likkafani da shi kaga wannan shi ke nuna kuma wancan da annabi ke bi ku yi farare farare ba wajibi bane din kenan tunda za a iya surkawa an gane wannan kenan abu dawuda ya roito hadisi daga wahab bin munabbih an jabir daga jabir zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qultu wa hadha sanadun sahihun indi in mai littafi kenan shi wannan isnadi ingantacce ne wa huwa kadhalika inda al-mizzi hakanan a mizzi ma ya ce hadisi ingantacce ne wannan ibn al-hafiz hafiz shi ibn hajar yake fari fi talqis isnadu hasan shi hadisi hasan ne kawai to ko hasan ne ko sahih duka yana cikin hadisai da ake amfani da su a bangaren malaman hadisi qultu walahu tariqun ukhra hadisi yana da wata hanya daban inda ahmad an abi zubair an jabir bi lafzin daga wani malami da ake kira abi zubair ɗalibi ne na jabir bin abdullahi radiyallahu anhu yake faɗi shi tabi'i ne alafazi mawaje da sa'atan wanda ya samu yalwa falyukaffana fi thawbi hidratin a sa daga cikin tufafin da za a masa likafani ɗaya kasance yana da ratsi na zane-zane bi ma'ana ai masa irin wannan kenan mai littafi ki faɗi ilam ka sani annahu la ta'aruda baina na hadal hadith wa bayyana hadith awwal babu karo a tsakanin wannan hadisin da kuma hadisi na farko na farko yana umurni a yi da farare wannan kuma ce a samu daga cikin abin da za a a samu wani wanda yake da ɗan ratsi na wata kala da mana mai layi kenan hadisi da yake faɗi fil biyad bi ma'ana al bayad fari wa kaffinu fiya mautakum da annabi ce ku rufe matattunku li imkani tawfiqi bainahuma saboda za a iya hada tsakanin hadisan guda biyu don idan hadisai suka zo akwai hanyoyi da yawa da malamai suke hada hadisin a yi aiki da su a lokaci guda to idan har za a iya hada hadisin a yi aiki da su to ya fi a rinjayar da wani a wani an gane hadisai guda biyu sun zo wannan ce a yi kaza ɗaya ce a kada a yi wannan to idan akwai yadda za a yi amfani da hadisan guda biyu to shi kenan sai a yi amfani da su misali ibn taymiya yayi misali irin wannan da hadisi da ya hana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana liman ya kebe kansa da addu'a ba ba ku sabanin mutane liman yana sallah yayi ta addu'a Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza ba tare da ya sa mutane a ciki ba annabi ya hana sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama a sallansa da yayi da Abu Huraira da Abu Huraira ke tambayansa sai ke faɗi abinda na fara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi kaga annabi yana addu'a kansa ne Allahumma naqqi ah, naqqini min al-khataaya kama yanqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghasilni min khataaya shi kadai ke ma kansa ga kuma mamu a bayan sa bai musu ba kuma yace an hana limai yayi wannan Sheikhul Islam sai ya hada wannan hadisin zamu iya hada su sai ce ya za a hada su ce duk wata addu'a da ake bayyana ta ma mu suna cewa amin to haramun ne nan Limai ke kansa yi addu'a ya bar mamu amma idan addu'a ne da ake bukatar limai yayi shi ma mamu yayi to nan kowa yayi Shi shine sai annabi yayi nan yanzu mamu ma an yi kabbara ba na so ibdu al istiftaba ba kaga Abu Hurairah kila zai iya zaben wani daban liman ma yayi wanda ba sai ce to kaga zamu iya hada hadisan mu yi aiki da su ba tare da cewa mu rinjayar da wani hadisi akan wani ba to haka shi mai littafi ke nufi anan wancan da yake faɗi ku zabi daga cikin abin da za ku samu matattun ku farare nan kuma ce a ciki a samu a hada da wanda yake da surki ba karo da shi saboda za a iya hada hadisan ai aiki da su shi shi ne yake zai mana bayani ya yi amfani da hanyoyi guda biyu da za a iya hada hadisi ba tare da wahala ba bi wajihin min wujuhil jami'a akwai wajihi wato fuskoki da yawa da malamai suke hada hadisai yi aiki da su shi yasa sai malamai suke cewa malaman usul al-abin al-jam'u aula min at-tarjih hada hadisai guda biyu aiki da su ya fi ka ci karajja wani karija da wani akan wani don yanzu ya tabbata annabi ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan karin jarori kamar mutum ya ki ɗayar maganar annabi ya ɗauki ɗaya amma ya haɗe su duka za su yi aiki ba tare da kamar yadda shekul islam ya faɗa daga shi kenan dumu mu yaki da maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda ba tare da mun bar ɗaya ba to sai shi akwai hanyoyi da yawa da malamai suke bi su haɗa hadisai wanda yake ma'aluma indal ulama kamar yadda ya faɗa wa yaqturu fi bali al'ana minha wa jahani ce game da wannan hadisi yanzu abubuwa guda biyu suka zo a tunani na wanda nake gani za a iya hada hadisin da su al'awwal na farko an takuna bai ba bayda'a muqattada ce hibra din da aka fada yi amfani da shi ya zama fari ne amma yana da ratsi wanda yake akwai zane a ciki wanda ba farare ba gato abinda za a yi amfani da shi mafi rinja yanzu kaga kayan nan da abdulsalam ya sa in ce farin riga ko saboda amma yana da baga ake to mafi akan amfani da abu eh, ya mafi zahiri yanzu kana cigowa wannan masallaci ka kalle shi ka ce me kalan masallaci me mutum zai fada eh? milk amma akwai wasu abubuwa a ƙasa kaga sau mafi rinjaye da shi ake amfani da shi sai so sau kaga don an ce da mai razi bai hana ya zama shi ma fari ne amma yake da dan razi to in za fara sai ce fari ne mai kaza shi kenan abin da ya faɗa kenan nan jam'i na farko da za a yi domin mafi yawa ana amfani da abin da ya fi rinjaye ne akan sifanta abu ko magana akan abu abin da ya fi rinjaye da shi ake amfani da shi ba dan kaɗan ba to wannan kenan na biyu na biyu yadda za a yi shine sai a samu likafanin in guda uku ne ɗaya daga cikinsu sai a samu mai kala mai wannan rari sauran kuma farare kaga nan ma mun haɗi ga farare ga kuma abu ne shi kaga an jam'in bainal hadisai ni kenan sai a ke guda biyu su zama farare ɗaya sai zama mai wannan zane zane mai ratsi shikenan sai amfani da shaka kaga an gama da cewa annabi ya ce kada a yi kuma nan ya ce ya yi duka muna nufin akwai a surka da fari da kuma wanda yake wannan shine abu hanifa suka dauka suke amfani da shi bi ma'ana sai kafanin su zama adadi ne daya fari daya kuma yana da wannan kaga kai amfani da wannan hadisin kai amfani da daya hadisi in ji wannan shine mazhaba ta abu hanifa domin su suna yin wannan abubuwa da yawa suna wato surkawa da fari da wanda ba fari ba wa daliluhum hadha alhadith dalilin su shine wannan hadisi wa laysa huwa alhadith allazi azahu alhafiz li abi daud ba wai hadisi da abu ibn hajar ya jingina shi ga abu daud ba an jabir annahu alayhi salam kuffina fi thawbayn wa burdin hibra da yake fadi daga jabir ayyima annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da tufafi guda biyu da kuma wani alkebba mai zane-zane ce ba wannan hadisi ba ne wa qala isnadu hasan fa inna hadha lam yastadillu bihi domin abu hanifa basu kafa hujja da wannan hadisi ba bal la wujuda lahu inda dauda hadisin ma baya wurin abu dauda bal indahu an aisha hadisin da yazo da abu dauda daga aisha fi hadisiha wa huwa thani qalat utiya bil burdi shine hadisi na biyu an zo da wani alkebba Lakin radduhu wa lam yukaffinuhu fihi sai suka mai da shi ba su ma annabi likafani da shi ba ma lokacin da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam likafani sai zo da alkebba wanda yake mai zane sai ba mai sai aka ce a'a ga wannan mun samu sai aka mai da wannan shine hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Aisha kuma ba daga Jabir bin Abdullahi ba abinda mai littafi ke fadi wa sanaduhu sahihun isnadi wannan hadisi na Aisha E, ingantacce ne laula an ana an ana hu abu zubair ba don abu zubair ya yi an ana ba abinda malamai suke kira an ana kamar yadda na fara a sa'in ya gabata mutum ya ruwaito hadisi ya amfani da kalman an maimakon na don muka dubi buhari da yawa muna karanta ya kalal buhari haddasa buhari haddasana kutaiba bin sa'id kala haddathana shu'ba qala an an abi zubair an jabir misali to wannan haddasa na. shine ake gane in malami yana ta dalisi cewa wannan hadisin bayi da matsala ba ta dalisi yake so yayi ba amma ya amfani da an ta sai shine magana an ana shine mai ya yake mu an anun ka an sa'idi an karam wato mu an an shine malami ce an sa'id an wani a wani kamar yanzu in ce an abubakar mahmud ko daga abubakar mahmud gumi zai yi ko da na ji daga wurinsa ko ban ji ba zai amfani daga abokar gumi amma ce in ce na ji abokar gumi ya faɗi wannan to dole sai in na ji ni da shi ne ya faɗi wannan kafin amfani da na ji amma ce daga abokar gumi eh maganan shi ne shi ya faɗa ban yi ƙarya ba to sai abu zubair din nan yana ta dalisi bayani na yi bayanin dalisi a satin da ya gabata idan ya rawaito hadisi daga wannan malamin daga wannan daga wannan daga wannan da ya ga wannan yaro ne don kada ce yaro malaminsa sai ya ɗauke shi sai ce an wane an wane an wane sai ya tsallake wancan a gaskiya bai yi ƙarya ba a nan amma dai ya cire wani wanda bai so ya fito a wannan isnadi sai amfani da an hadisi din haka ne an ne ai har zuwa nan amma inda ce haddathana wa ne qala haddathana wa ne qala haddathana wa ne to kaga in wannan bai bashi labari ba misali sai ya tsallake wannan sai ce haddathana wa ne to kaga yayi mu wannan gari tunda ba wannan ya bashi labari ba to sai amfani da kalman an shine an ana din da mai littafi ke faɗi Abu Zubair din yayi amfani da an a hadisin an Jabir kenan zai yi bai ji hadisin daga Jabir ba ko da yake yana da ruwaya kai tsaye daga Jabir amma wannan hadisin da ake magana a kansa ba daga Jabir ya ji ba shi yasa ya amfa bai ce akhbarana Jabir ba ko haddathana Jabir sai ce an Jabir to tunda ya amfani da an akwai mas'ala watakila akwai wani mutum tsakaninsa da Jabir da bai so ya fito sai jinye shi sai ya amfani da an kawai to to masu da suka amfani da irin wannan kalma malaman hadisi sukan kula zai ce a akwai matsala a hadisi sai an tabbatar da waye wanda ya cire mana anan a tsakiya ya amfani da an to anan eh, walakinnahu yasihu bima qablahu ko da yake Abu Zubair yayi an ana amma hadisin yana inganta da hadisin da ke baya da ke zuwa anan wannan an ana din ba za ci wurin da akwai wani hadisi da ya sake mara masa baya wanda lafazin iri daya ma'ana iri daya to kaga an ana na Abu Zubair anan zai cutar da hadisin ba an gane shine ke fadi kenan hadisi arrabi hadisi na hudu kenan tabkhir oh, wannan kenan akwai hadisin da ke bayan wancan kenan mu wuce hadisi sai abu na hudu da ake so likafani yayi tabkhiruhu salasan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ana so a yi masa wato turare so uku fesa masa turare so nawa so uku shine salatan li qawli sallallahu alaihi wasallam idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu salatan idan za ku yi ma mamaci turare to ko masa sau uku to ana iya yi a jikinsa wuraren gabobin alwalansa kuma ana iya yin a wannan tufan da za a rufe shi da shi to ai sai a yi sau uku shi ma witiri shi ma hadisin nan imamu ahmad da ibnu abi shayba da ibnu hibban da hakim da bai haƙi su kuraito hadisin imamu hakim ke fadi hadisi ingantacce ne akan sharadin imam muslim imamu zahabi ce haka ne kuma imamu nawawi ma ya inganta hadisi mai littafi ce eh haka kamar yadda suka fara to hadha hukum wannan hukunci da ake bayani na sa masa turare a tufansa sau uku to shi ma la yashmalu al muhrima li qawli sallallahu alaihi wasallam bai shafi wanda yake ihrami da aikin hajji ba da lokacin da mutum yake ihrami akwai mahdurat da ba a so yayi su a lokacin da yake da rai to har bayan ya mutu ma ko ɗaya ba a masa cikin su daga ciki bai shafa turare a jikinsa ko a kayan da ya sa ba a rufe kansa bai rufe kansa to haka baya ya mutu ma ya rasu ba za a shafa masa turare a jikinsa ba ba za a yi a wannan likkafanin da za a binne shi da shi ba sa'an nan kuma ba za a rufe kansa ba da haka za a binne shi kansa a bude. to shi ke kefari anan ba zai shafe shi ba fil muhrim alladhi wa qasatuhu naqa da annabi ya faɗa a wannan mutumin da ya gabata wanda raƙuminsa ta taka shi ya rasu sai annabi shi wala tayyibu kada ku sa masa turare magan ma babu tamamihi ma takhrijihi fil mas'ala hadisi ya gabata gaba ɗayansa a mas'ala ta goma sha bakwai fakara na shafi ishirin da biyar zuwa ishirin da hamsin da biyu zuwa hamsin da uku wannan shine mas'ala ta gaba kita mun gama da abin da shafi wannan mas'ala a mas'ala ta gaba da mai littafi ya kawo wala yajuzu al-mughalatu fil kafani baya halatta mughalat bi ma'ana zurfafawa wajen likafani a nemi mai tsada ai likafari da shi baya halatta ayi haka ne in a haka ayi yi shi sai a dubi mutawassit tsakatsaki ba na can ƙasa ba ba kuma na ƙololuwa ba sai a zan tagaita wala ziyadatu fihi ala salatati ala ala salatati kuma ba a so a yi ƙari akan tufa uku wanda za a yi wa mutum kamar yadda na faɗa baya halatta baya halatta zurfafa wajen kuɗin abun tufa ba a so kuma tufan ya karu akan guda uku kamar yadda na faɗa gewto ne da na ɗaurawa da na yafawa da kuma babba wanda guda ɗaya kaga uku kenan to ba a so ya wuce haka li'annahu khilafu ma kuffina fihi rasulullah domin sabani abinda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kama taqaddama kamar yadda gabata fil mas'alati sabiqa wa fihi sanan aka yi haka din aka siyo mai tsada misali iri ya duka kake sai da dubu ishirin dubu hamsin dubu talatin a don a binne mutum da ya riga ya mutu wanda zai je ya rube a ƙasa kaga akwai albubazzaranci to kuma yana daga cikin abin da ba a so albubazzaranci ne sai ce wa fihi lil mali akwai tozar da dukiya huwa manhiyun anhu kuma shari'a ya hana wannan wala siyama wal hayyu aula bihi ballantana ma wanda yake raye ya fi cancanta da wannan dukiyar yanzu mutum misali ya rasu a je inda ake sai da irin gezinan nan dubu hamsin a siyo ce za a rufe shi da shi ga wanda yake magada mutum goma kila a kasa ai ba a yi musu adalci ba ce sai a nemo na dubu ɗaya dubu biyu da ɗari biyar a binne shi ya tafi alhamdulillah su kuma su raba sauran dubu arba'in da wani abu ko ya fi ai da a ce dubu hamsin gaba ɗaya a samu jikin mamashi saboda da an sashi zai zai zai rube an binne dubu hamsin kenan kaga ai ayi almubazzarin shi to shine yake faɗi kenan kuma an hana addini ya hana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha kariha lakum salatan allah ya ki muku abu guda uku bai so ku yi su na farko qila wa qala an ce na ce ko shine qila wa qala ila wa kala abin annabi nufi mutum ya watsa duk abin da ya ji kawai ka gosa ne ya shiga ta kunne ya fito ta baki to wannan shine kila wa jita jita kullum magana magana annabi ya yace Allah bai son haka Allah ne yake ki nan wa idha'ati al-mali da kuma tozartar da dukiya Allah bai son wa kasarati su'ali da yawan tambayoyi da ba na fa'ida ba duk wata tambaya da mutum ba zai fa'idantu da ita ba in an bashi amsa ba wani amfani ka yi tambaya ma la yadurruka jahaluhu la yanfa'uka ilmuhu duk abinda jahilcin sa ba zai cutar da kai ba to amfani ilimin sa ma ba zai amfane ka ba ko kuma duk wanda ilimin sa ba zai amfane ka ba jahilcin sa ba zai cutar da kai ba to ba amfani ka tambayi akan wannan an gane irin wa'annan duka tambayoyi ne da addinin mu ya hana Allah madauki sarki yake faɗi a wani a wata aya mai Allah da yake faɗi innal na kanu ikhwa la tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci almubazzaranci domin innal mubazzirina kanu ikhwana الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah ya ce lallai masu almubazzaranci yan uwan shaidanu ne kuma shaidanu sun kafirce ma ubangiji su kina ba su almubazzaranci a wajen dukiya to daga nan ne in littafi ce to idan aka yi da mai kuɗi da yawa to ayi almubazzaranci wanda Allah ya hana sai kawo hadisi da annabiya hana wannan Imam Buhari da Imam Muslim da Ahmad su karaito wannan hadisi وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه مسلم حديثنا هذا وند كي قويا مسبايا دقا أبو هريرة وند إمام مسلم يرويته أما لتابي سيجي ويؤجبني وأن مسألة تاريدا وأن to shi yasa samu kawo ta cewa yu'jibuni bi hadhihi almunasaba yana yana bani sha'awa saboda wannan mas'alan daidai da ita mu kawo ma qalahu allamatu abu tayyib fi ar abinda malami abu tsayib a littafin a aradul nabiyya maganan da ya fara tana da kyau a kawo ta a wannan matsala don ta dace da a kawo ta daidai wurin walaysa takthirul akfani abin da ke fadi walaysa takthirul akfani yawaita likafani wal mughalatu ko zurfafa wajen kudin sa fi asmaniha ta kudin bi mahmudin ba abun yabo bane ya yawaita su mana biyar bakwai a samu misali da akwai wanda aka daura an gane sannan akwai riga sannan akwai hula sannan akwai rawani sannan a zo a sake ɗora mai gyauto sannan a zo a yi babban kaga an yawaita su ce ba abun yabo ba ne sannan kuma ko kuma a nemi mai tsada shi ma ba abun yabo ba ne in ji wannan malami abu tsayyib sai ke faɗi fa'in laula wurudu shar'i bihi da ba don shari'a ma ta zo ta ce a yi bin a lullube mutum da tufa ba lakana min mal da har lullube shi ma ya zama daga cikin tozartar da dukiya li'annahu la yantafi'u bihi al-mayyit domin mamaci ba zai amfani da wannan tufan ba wala ya'udu naf'uhu ala al-hayy kuma amfanin sa ba zai dawo ga mai rai ba da aka bari wa rahimallahu abubakar siddiq Allah ya yi ma abubakar siddiq rahama haisu kala lokacin da yake fadi innal hayya haqqu bil jadid ce mai rai ce fi cancanta a sa masa sa a bashi sabon kaya lamma gila yace ya faɗi wannan magana lokacin da ake gaya masa inda ta'yinihi kila lahu inda ta'yinihi li thawbin Abubakar kafiya risu ya dauko wata tufa ya nuna mutanen sai je inna risu abinne ne a samun wannan likkafani ya nuna shi yasa ya halatta mutum ya ayyana likkafaninsa ko ya tsaya ya aje ce inna rasu to Allah ga abin da nake so a yi mu abubakar ya yi haka sai ya ayyana sai ya ɗauko tsohon tufa sai ya nuna sai suke gaya masa a haba abubakar wannan ai tsohon tufa ne me yasa ga tufofi sabbi ba za ka zaba ba su ce haba innal hayya haqqu bil jadid mai rai ya fi cancanta a bar mai sabo ni kan mutu ya mutu me zai yi da sabon abu to kaga da abu yabo ne da abubakar da yayi to ba abu yabo bane ga abin da abubakar ya faɗa wannan shine mas'ala ta abin nan ok sauran mana layi guda uku mu kare babin ma gaba daya a wannan shine abin da mai littafi ya kawo da yake faɗi maganan da shi Abu tsaibi ya faɗa ta dan bayan sha'awa shi yasa ya dan bijiro da ita anan sai wal mar'atu fi dhalika karrajuli ce a yadda aka yi likafarin nan tun daga farko zuwa yanzu to mace ma haka za a mata ba wani bambanci zai ke faɗi idh la dalila ala tafriji domin babu wani dalili zai nuna a rarraba tsakanin mata da maza wajen likkafani duk wani dalili da zai ce a yi ma mutum kaza a kan fahimta da almuslim ko rajul a qur'ani ko a hadisi ba ana nufin maza kawai ba ana nufin duk musulmi ya shiga ciki maza da mata za ga wani wuri Allah yana magana sai magana kawai da bamiri na maza annabi zai magana zai magana da bamiri na maza wani abin nan to kaga ba wai yana magana da waɗanda suke kusa da shi mafi galibi da su yake lura da su shi yasa dama al-ibratu lil ghalib kan matsalan da muka yi abin da yake rinjaye da shi yake amfani shi kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana maza ne kusa da shi sai shi ku la yazalu rajulu yakdhibu ko wa yataharra al-kadhib to ana nufin namiji kawai ayyuma rajulin fa'ala kaza wa kaza ana nufin namiji ma min muslimin fa'alu kaza ba yana nufin ba ce ba min muslimi wa musliman da an ce ma min muslimin to kawai kai tsaye namiji ya shiga ce yasa Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a hadisin da yake bayani akan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wannan shine wanda inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su kara ala kulli muslimin wa muslimatin sai ke fadi yayi amfani da wata kalma ce sai ke fadi wannan kalma muslimatin لا نحتاج بها دراية رواية ولم تثبت دراية تجي أمعنا بما بقاتنتا sannan kuma a wajen riwaya ma bata tabbata ba an gane la na hataju biha riwayatan walam tathbut dirayatan wannan kalman wa muslimatan ba ma bukatan ta a magana kawai sai an ce ya kullu muslimin kuma a tsiwa muslimati sai ba ma bukatan ta a al'ada na addini sannan kuma alhali kuma bata tabbata ba a ruwaya shikenan sai ya wuce matsala to duk wanda ya ji wannan ya sani to in aka ce musulmi ana nufin musulmi kawai mace da namiji kowa ya shiga shi yasa a sallah bambanta tsakanin mata da maza shine malamai suke tambaya ina dalili cewa namiji ya bayyana sallolinsa asubahi ya mai sunansa magariba uku isha'i uku ina aka ce mata su boye a karatuttuka duka da ake yi na hadisi ko na qur'ani ina babu to me yasa za a ce su su boye bayan kuma an bayyana wa yana daga cikin sunna wanda ya bayyana wa zai yi gabli? ko ba haka ba to kaga kenan ba inda aka bambanta su shine abinda malamai suke magana kenan duk yadda namiji zai sallah shi ba risala na wanda muke karantawa na maliki ibnu abul zaid al-kairawani da yazo yayi bayani akan sallah gaba daya sai ce shi ma al-mar'atu karrajuli ma haka zai yi sallah ba ana nufi ya ta dinga kwalawa da karfi ba dole ta je yadda kanta da wanda suke kusa da ita a lokacin da za ta yi sallah ba za ta boye karatun ta ba gaba daya kullum tutur har abada babu ba inda dalili ya nuna cewa ta boye to kaga shine yake kawo wannan kenan babu babu dalili da za a bambanta tsakanin binne namiji ko rufe namiji yi masa likafani da yi mamaci likafani wa ammal hadisu laila akwai ni hadisi na laila bintu qa'if at-thaqafiyya tarwaito fi hi sallallahu alaihi wasallam da aka yi ma annabi diyar annabi sallallahu alaihi wasallam likafani ce fi khamsati a ayi mata guda biyar ne ce fala yasifu isnadu hadisi bai inganta ba saboda haka inda bai inganta ba ba ma ba magana a kansa لأن فيه نوح بن بن حكيم الثقفي أقول متن ذاك كرا نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول إما لما يحدث كشيء متم مجهول باسم ما قوى بني بل هنا أسم هالإنسان a bangaren riwaya dole a san waye ne bayan an san waye kuma sai a san halinsa da karɓi riwaya to majhul ba san ko waye ba ta ya za karɓi riwaya wanda ba sani ba an gane shine majahul kenan yake fari akwai mutumin da yake majahul wanda ba kama qala al-hafiz ibn hajar wa ghayru wa fihi illatun ukhra akwai kuma wata illa daban wanda ba ma wannan ba bayyana ha zailai fi nasbir raya imamu zailai yana da littafi da yake yi masa nasbur raya hadisai ne ya fitar akan wannan littafin to yayi kuma faɗi wata illa daban a wannan hadisi wa nahu ma zadahu ba'dhum fi qissati ghasl ibnati nabi akwai kuma wanda suka ƙara a gissan wanke diyar annabi zainab almutaqaddima bi lafzin fakaffanaha fi khamsati athwab cewa sai su muka mata likafani a tufa guda biyar fa innaha shadzatun domin riwaya ne shadza aw munkara ko kuma munkara ah, riwaya shadza shine a samu yanzu yadda muke zaune a nan a cikin karatun da aka fada sai a yadda muka yi mukaddima sai ni ce biyu ga watan zulhijja ko shi kenan sai mutum ɗaya daga cikin wanda suke zaune a nan sai ce aini na ce hudu a tambayi sauran gaba ɗaya sai ce a biyu ya fada to magana wancan ya zama mai sha ba za a iya karɓar magana mutum ɗaya ba a bar na taron nan gaba ɗaya to a hadisai haka suna da irin wannan in aka ba da labari a lokaci guda sai wasu suka je suka ba da wani abu sai mutum ɗaya ya ware sai faɗi wani abu daban to ba za a iya bari na mutum masu yawa ko uku ne kawai ma a ɗauki na mutum ɗaya shi ne ya manta uku bai yiwa su taru su manta ko sai ce to ruwayansa shaz ruwaya wa'ancan kuma mahfuz to kuma gashi yanzu kuma bayan shaza kuma munkara to yanzu wannan mutumin da a ce bai saba wa mutane ba ya ba da labari za mu karba ko in ya zama haka ba ya saba mutane ba kamar wani labari ne da kansa kawai sabo wanda wani bai ji bai zai bamu za mu karbe shi to idan ya zama da ko da shi kadai ne ma iya bamu labari saboda halinsa ba za mu karba labari ba kuma sai zo sake saba ma mutane to ya zama munkar ya fi karfin sha kenan ga rauni dama ko shi kadai ne ba mu karban labarinsa to ina ya saba mutane kuma to yanzu sai da ya tashi daga sha zuwa hadith munkar in kaji malawai sun ce hadith munkar to abbas ne sannan ma al-mukhalafa muka ce mukhalafa kawai shi kadai iya ruwaito za a karba mai yanzu ya saba jama'a masu hadda masu eh, ilimi da sanin abu ya sa a wasu yaushe a ba za mu karbi naka ba ya sa na sallallahu alaihi ke fadi dama kura tana kama mutum daya kullum kullum ko mutum daya ba za a karbi labari sai a bar na mutum masu yawa shine akwai in nakara sannan akwai kuma shuzuz a wancan ƙari din tunda haka ne to kaga duka dai hadisin bai inganta ba tufa nawa uku kawai izar na ɗaurawa da na yafawa da na lullube a gaba wannan shine sunna ta tabbatar kuma kaga babu almubazzaranci a wannan wato an bi sunna za a samu lada wannan bin sunna kuma an tagaita wato barnan kuɗi na'am insha Allah sai mu tsaya nan gobe za mu tashi yadda za ake ɗaukan jana'iza da kuma bin jana'iza na'am